النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب kuma bayan mutuwarsu za a bizuro da su a wuta cikin kaburburansu a farkon yini da ƙarshen sa ranar tashin alkiyama za a ce da su ku shigar da mabiya fir'auna a cikin mafi tsananin azaba kuma mafi girma saboda abin da suke kai na kafirci da ƙaryatawa da kangewa ga bin hanyar Allah